أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو عشرين دنوة كنان namu na musulunci da shida ko to yau 26 ga watan zulqa'ada shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da tara hijira annabi kenan sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da ashirin da hudu kenan ko da uku da uku ko da watan ah, sha daya shekara ta dubu biyu da takwas a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda idan ba manta ba muna kan shaksiyatul ula wato mutum na farko shine sayyidina abubakar siddiq ah, mun karanta ah, abubuwa da yawa da suka shafe shi ah, mun tsaya akan infaquhu fi sabilillahi ta'ala irin nau'i na ciyarwar da sayyidina abubakar yake yi saboda Allah ciyarwarsa saboda Allah misalai kaɗan daga cikin abubuwan da ya ciyar a rayuwarsa yau za mu tashi akan buka'uhu ko buka'uhu baina yadai maula malam yace buka'uhu baina yadai maula kukan sayyidina abubakar a gaban ubangijinsa maulahu ana nufin ubangijinsa an gani abubakar yana cikin mutanen da suke sun fi kowa kuka a cikin sahabbai mutum ne mai yawan kuka ba wai kuka na raki ba kuka na tsoron Allah da ta gawa idansa yawanci yana zubar da hawaye yana cikin ni'imar da Allah ya masu kar da manza Allah yana faɗa a cikin hadisi cewa Allah ba zai ƙona idaniyar da ta zubar da hawaye saboda shi ba Allah ba zai ƙona idaniyar da ta zubar da hawaye saboda shi ba wanda ya kuka ya zubar da hawaye amma saboda Allah to Allah ya yi alkawarin zai tsare wannan idaniya daga wuta shi sa manzan Allah cikin addu'in da yake yakan yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min ainihin la tadma ya Allah ka raba ni da ido da baya zubar da hawaye Allah ido da baya zubar da hawaye ka raba ni da haka idan Allah baka kekashashen ido wanda baya tunanin ubangiji ya tunanin zunubin sai zubar da hawaye to kana da bukatar ka tsaya da addu'a saboda wannan yana nuna rashin yin kuka saboda Allah rauni ne na imani irin bala'i da ukuba da mutum zai iya tarar da shi a ranar tashi alkiyama da zunubai da laifuffuka da mutum yake aikata yau da gobe a ce mutum sa a kikashe ki in ka ga yayi kuka to hasara yayi wani abu ne na duniya ya rasa sai kuka amma ba zai kuka saboda tunanin musiba da zai gamu da ita ba ai kaga wannan ba karamar musiba bace ba aisha ta radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga nana aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru ababakrin falyusalli bin nas kisar da ta faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance sa na rashin lafiya lokacin sallah yayi bilalu yazo yana ce da shi as-salatu salatu ya rasulullah lokacin sallah ya yi ana jiran annabi bai fito ba da aka zo sai manzo Allah ba zai iya fita ba sai ce muru ababakarin falyusalli bin nas a lokacin matansa suna kewaye da shi da suna na aisha da hafsa da sauransu ce a gaya wa abubakar ya yi wa mutane limanci a gaya wa abubakar ya yi wa mutane limanci sai na aisha take cewa a lokacin abubakar mutum ne yana da raunin zuciyar da baya iya jurewa da ya fara karatu sai ya rinka kuka shine nan gurin yake cewa faqalat aisha ya rasulullah inna ababakar idza qama maqamaka lam yusmi' an-nas min al-buka abubakar fa idan ya tsaya a inda kake tsayawa na yi wa mutane limanci da sallah to ba zai jiyar da mutane ba ma karatun sallar ma ba za su iya jin me yake faɗa ba saboda yawan kuka zai ta kuka ne ita babanta ne take ba da labari a kan shi fa'amur umar Fali bin nas ina baka shawara manzan Allah ka umarci umar yawan mutane limanci a rabu da abubakar din a sa umar yi limanci saboda umar ya fi abubakar wato dakiya da juriya قالت فقال sai yana rashi a cikin annabi sai sake cewa muru ababakar fal yusalli bin nas nace ku umarci abubakar yawa mutane limanci kamar ka ce na ce ku cewa abubakar yawa mutane limanci sai yana a cikin cewa li hafsata ita ce hafsa binti umar kenan sai ya ce wa hafsa yar gidan umar ƙuli lahu gaya masa da ni na gaya masa bai yadda ba ki gaya wa annabi sallallahu inna ababakar idza qama fi maqamin lam yusmi an-nas min al-buka abubakar idan ya tsaya a irin wannan guri gurin ya tsaya a wannan wurin na tsayuwa Da zai jiyar da mutane ba karatun na sallah din sai dai ta kuka fa'amur umar falyusalli bin nas ka umarci umar yi wa mutane limanci tunda ita ta gaya masa sau ɗaya sau biyu yaƙi to bari ta sa hafsa ta gaya wa shi annabi ɗin cewa a ce babanta yi fa fa'alat hafsatu nana aisha na hafsa sai ta aikata abinda na aisha ta ce ta yi wa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke cewa inna kunna la antunna sawahibu yusuf lalle ku dai mata daidai kuke da matan nan da aka bada labari yan uwan annabi yusuf yan uwansa ba yan uwansa na jini ba yan uwansa wanda aka yi wannan kissa din da ya zai da zo zai wuce aka aka sa musu abin aka ba su watar watar da likulli watar kulle wahi da timmin hunna sikinan fa kala ci khuruj alaihinna yusuf din anan yana nufin matan imra'atul aziz ne matan matar sarkin na annabi yusuf na wannan zamanin kun san wato ta zo ta faɗi maganganun da a hakikanin gaskiya ba shi ne a ranta ba wani abin da take nufi daban duk maganganu da jawaban da ta yi da ya zo a cikin isar na ƙoƙarin ta kare kanta ba haka ba ne a kawai dai tana da buƙatar shi annabi yusuf ɗin ne kawai to a nan gurin sai manzo Allah ya wani karin magana ne yana nufin na na Aisha ne ku dai mata kuna da irin wannan ɗabi'a ku faɗi wani abu a zuciyarku ku faɗi wani abu a baka amma zuciyar ba haka bane abin da yake nufi ki aisha kin dage kin ce a ce sai umar ya yi don ki gane nauyin babanki ne a wuri na. ma'ana kun ga ai ta faɗa da farko a ce abubakar annabi ya ce abubakar ya yi ko sai ta ce a'a kar a ce ya yi a wani ai ta san cewa in dai abubakar yana raye to ba yadda za a yi manzo Allah ce wani ya wuce limanci kun fahimta amma dan ta dada sanin nauyin babanta a gurin annabi kuma ta nuna wa annisa'ul hazirat matan da suke zaune a wannan gurin cewa babanta yana da wani matsayi na musamman to bari ta jaddadawa har ma ta zurma na na hafsa din ita hafsa sani ba kamar te mata gaɗe kenan ki ce a ce baban ke yi mana ki ce a ce baban ke ita kuma ta gane ba sai ta ce ya rasula ka ce umar yayi sai annabi ya ki yadda muru abubakar in fali salli bin nas ku umarci mutane a ku umarci abubakar yau mutane limanci fa qalat hafsatu li aisha sai na na aisha sai na na hafsa ta gane ashe wato gadar zare na na aisha ta mata sai ta ce ma kuntu li usiba minki khairan ke dai bana samun alheri a tattare da ke kishi kenan a wannan magana ta fi kishi ne ke dai tunda suna zamantakewa tsakaninsu abin nan ke dai ba na samun alkhairi a tattare da ke wato kin zo kin zurma ne dan ki gane cewa baban babanki ya funawa shine usluban zancen amma wannan ta faɗa ne da zafin wato abin da ke cikin zuciyarta ba wai haka din ne cewa kwata-kwata ba ta samu alherin a gurin ta ka san mata idan suka haura a tsakaninsu lafazan da ke fitowa tsakaninsu da juna ba a yin hukunci da shi an gane haƙuri ake to wannan isa ɗin a riwayar a tirmidhi a cikin sunan tirmidhi da ibn maja aka imam bukhari ma ya rawaito wannan a cikin sahihinsa yana nuna mana cewa shi abubakar mutum ne mai yawan kuka yana yawan zubar da hawaye Allah ya azurta mu da kuka da zubar da hawaye dan shi zuhuduhu fi duniya gudun duniya irin ta abubakar annabi yana faɗa a cikin a cikin hadisi ingantacce cewa wanda yake son Allah ya so shi to ya guji duniya izhad fi duniya yuhibbuka Allah malan ka guji duniya sai Allah ya so ka ka guji duniya sai Allah so kada ka ɗauki duniya ita ce gidan zama abin da za ka samu a duniya shine rayuwarka gani kake in wani abu na duniya ya kubuce maka kamar ka lahira ta kubuce ma ko kuma ka rinka abin da zai nuna cewa kai duniya kake ginawa ba lahira ba wannan shine rashin gudun duniya amma rashin gudun duniya baya cikin ba alamar gudun duniya bane cin abinci mai kyau a ga mutum yana ci abinci mai kyau a ce to ai wannan ba ai wannan san duniya ne da shi wannan ba shi bane ba imamu nasa'i yana cikin manya-manyan malaman hadisi kuma yana cikin al-mutashaddiduna fi al-jarh wa ta'dil cikin masu tsanantawa aka ce imamu nasa'i zakara yake sawa babban zakara sosai wanda ya kusa dan dan akuya saboda girma irin manyan zakarun nan yake sawa a soya masa a soya masa sai sa matansa su daka naman da kashin a dake shi ya laushi haka bai dauka yana karatu yana ci ƙwarai ku annabi yana cikin abin da yake so a rayuwarsa nama yana son nama ni ko yanzu da ni da kai muna so ma sai haƙuri. mu hakuri a ko ba ga bane yawa kun fahimci wannan da ka ba shi bane ko mutum ya gina gida ko mutum ya hau mota ba shi yake nuna cewa wai wannan bai da imani ba eh an gane ko kama a cewa wai ai ba mai imani bane wannan ba ba ba haka yake nuna ba an zaid bin arqam anna ababakar istasqa bari ku ji wannan kissa din abin mamaki wata rana sayyidina abubakar ya nemi a bashi ruwa na sha fa uce bi ina'in fihi ma fihi ma'un wa sai aka zo masa da ina kasko ko kwano a cikin kwano akwai ruwa akwai kuma zuma falamma adnahu min fihi baka yayin da ya daga wannan kwano ko kofi ya matso da shi kusa da bakinsa zai sha sai ya fashe da kuka wa abka man haulahu ya sanya na gefen ma kuka ma'ana da kukansa na gefen sama duk suka fashe da kuka sakata ya ma sakatu ya yi shiru ya yi kuka ya yi kuka ba a san bane ya ke kukan ba kawai dai an ci an ga ya ce a kawo ruwa aka kawo masa ruwa ruwan akwai kwano na ruwa akwai kwano na zuma ya ɗauki ɗaya daga ciki ya ɗaga sai ya fashe da kuka kafin ya sha su ma da suke zaune da shi sai suka fashe da kuka sun san akwai wani abu ne thumma ada fabaka shi ma da yaga sun sun shiru shi ma sai sake dawowa ya ɗora ya ci gaba da kukan hatta zanno Allah ya kudiru ala masa'alatihi masa'alatihi har sai da suka tabbatar cewa ba za su iya tambayarsa ba kukan ma ba zai bari ma ya ba su ansar me yake damun shi ba ثم مسح وجهه وأفاق ya ɗauki hannunsa ya shafe fuskarsa sai ya farka ya dawo kan hayyacinsa ya daina kuka shine wa afaq fa qalu ma hajaka ala hada buka me yasa ka me ya ja ka da yin wannan kuka me ya faru lafiya qala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ga amsar yace na kasance ne tare da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam waja'ala yafa'u anhu shay'an wa yaqulu ilayka anni ilayka anni wata rana ina tare da annabi ko yana ya kulu ilaiki anni ilaiki anni yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi Abubakar sai na kai muna tsaye da annabi sai na ga yana yin haka yana cewa ki rabu da ni ki rabu da ni yana yana turewa ya tafawa anhu shay'an kamar yanda wani abu ne yake kokarin ya zo ya taba ka kana kokarin kare shi shine yana cewa ki rabu da ni ki rabu da ni ko ka rabu da ni ka rabu da ni kuma shi abubakar bai ga komai ba amma ya ga annabi yana yana tura wani abu walam ara ma'ahu ahad yace ban ga kowa a tare da annabi ba fa qultu ya rasulullah araka anka shay'an ya annabi na ganka kana korewa kanka wani abu kana turewa kanka wani abu kana haka kana angijewa kana cewa ilaiki anni ko an anni kala sai annabi ke cewa hadihi a wala ara ma'aka ahad banga ahadan banga tare da kai ba sai annabi ce hadihi duniya tamassalat liya dimafiha wannan duniya ce ta misalto min aka nuna min ita da abin da ke cikinta na ganta tana kokarin ta kaina shine nake ture ta ba na san duniya ba na san duniya ba na san duniya ku gane ku annabi ya ce masa duniya ce aka sawwara min ita na ganta a hoto sai gashi kamar za ta tunkaro ni sai nake ture ta ina cewa ba ni baki ba ni baki ki rabu da ni ki rabu da ni fatana hat sai ta matsa ta ja baya da ni wa qalat amma wallahi la in falatta minni la yanfalitu minni man ba'dak duniya sai ta ce da ni wallahi ya rasulallah idan kai ka guje ni ka ce babu kai babu ni to waɗanda suke bayan kafa ba za su guje nan ba za su karɓe ni za su rungume ni fakashitu an takuna qad lahiqatni abubakar sai ce naji tsoron kada duniya ce yanzu take nema ta zo ta riske ni ta kama ni na ce a bani ruwa an kamun da ruwa da zuma ku tuno isar ɗazu ba ruwa ya ce a kama masa ba kawai sai aka kama masa irin an samu wadata kenan ga ruwan sha ga kuma zuma ya sha zuma ya sha ruwa kaga wannan ai ba laifi ba ne amma saboda gudun duniya irin na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce da aka kama wannan shine sai nake gudu sai na tuno da abin da annabi yi wannan ina tare da shi yau gani zan sha ruwa zan sha zuma shi sa na ajiye na fashe da kuka nake jin tsoron ko duniya ce ta zo ta riske ni kuma ni fadaka alladhi abkani wannan shine abin da ya sa ni kuka ba wani abu ba isnadun jayyidun wannan isnadi ne mai kyau imamul hakim da imamul bazzar ya ruwaito shi imam al-iraqi abdurrahim al-iraqi yake cewa isnadi ne mai kyau ingantacce to haka suke ta rayuwa sun nimayar da duniya baya bayansu su tallaquha wa tarakuha wara'a zuhurihim suka saki duniya sake uku suka batta a bayansu ba su rungume ta ita ce a bari ba ballanta na mata wahal da su mu yau duniyar ita ce abin da ka ga mutum yana yi sai dai Allah ya kubutar da shi kawai sai ta mantar da shi lahira ta tunatar da shi kanta da kanta a ga mutum rayuwarsa gabaki ɗaya ba yi da wani tunanin lahirarsa ba yi da wani abin da yake aikatawa don gyara lahirarsa ba yi da wannan a tsarinsa to kaga ai wannan duniya ta kai shi ta baro har ma wani gani yake idan ka kuskure a duniyan nan baka samu yalwata ba ba a dama da kai ba baka mallaki abin da masu mallaka suke mallaka ba to kai fa baka zo a sa'a ba baka zo a sa'a ba mutum ina ga in ya samu wadata da yalwa yana cikin rufin asiri shi ka ce ta ai talaka ya shiga uku ai talaka nan sun bano ai kaza kaza mu dai kam ai kaza kaza yana faɗin wata magana kuma alhalin bai yi wa addininsa komai ba bai yi wa kabarinsa komai ba bai yi wa lahirarsa komai ba yana ganin wani ya shiga uku shi kam ya shiga daɗi wancan ya kaskanta shi ya ɗauka kuma wannan abin ba haka yake ba da za mutum zai mutu a ɗauke shi a jefa shi a azaba na minti ɗaya azabar lahira sai ya manta jin daɗin da ya na shekara tamanin a duniya da mutum zai rayu a duniya shekara tamanin yana wahala ya mutu a sashi a gidan aljanna na minti ɗaya sai ya manta da wahalar da ya ce shekara tamanin a duniya yau da gobe za ta iya fassara ma wannan za ka yadda da wannan ma'asuratun min khutabihi wa mawa'izihi wasu riwayoyi da aka ruwaito daga hudubobin sayyidina abubakar liman ne yana yin ba to bari ka ji irin lafazin hudubarsa da kuma wasu daga cikin wa'azuzzuka da yake yi an yahya bin abi kathirin anna ababakar radiyallahu anhu kana yaqulu fi khutbatihi abubakar yana faɗa cikin huduba ta sa ainal wada'ul hasana wujuhuhum mu'jabuna bi sha'anihim ainal wada'ul hasana ina ma'abuta kyau ma'abuta sutura masu kyau ma'abuta fuskoki masu kyau ma'abuta gidaje masu kyau fuskokinsu suna ƙayatar da su da sha'anin rayuwarsu kyan da suke da shi wadatar da suke da shi kyakkyawar rayuwa da suke da ita shi ita take burge su takan sa su alfahari da sha'aninsu ainihin mulukun ladina banawul mada'in wa hassanuha bil hitan ina masu mulki da suka gina birane suka kewaye biranen da katangu na mulki da ganoyi kun san da ai in an zo an gina gari gari kafin a zo ake gina shi haka suke sai an gina sai a zo sannan kuma a kewaye shi da katanga ta alfahari yadda kaga gida haka ake gina gari guda ina suke ina masu hali da suka gina gidaje suka kewaye su da manya-manyan katangu aina Kano kanu yutuna al ta fi mawatin al-harb ina waɗanda ake ba su rinjaye idan an zo filin daga na yaƙi waɗanda idan an zo yaƙi su ne masu rinjaye an je yaƙi a can sun kada mutane an je yaƙi a can sun da mutane galiban su ne a sama a ba a bihi dahr sai ga yau zamani ya ƙasƙantar da su yayi ƙarƙar da su babu su babu su ina suke fa asbahu fi dhulumatil qubur suka wayi gari suna cikin duhu na kabari yanzu suna can suna kwance turbaya ta danne su babu aiki da aka yi a duniya babu komai da aka tara a duniya ana can ana fama da aikin da aka yi mai kyau in an yi mai kyau mummuna ان ايهمونا الوها الوها النجاة النجاة يشي الوها الوها كلمة الوها الوها انا نفل كي سوري كي سوري يا كوبان الله النجاة النجاة كنيمي وتصيرة كنيمي كبتا كنيمي داتشيوا كي سوري ولا بد الدنيا كوكوما لاهره wannan yana cikin hudubobin da yake na cikin uslubin abubakar an yanzu hudu ba yakan buga misali da jama'ar da suka gabata al'ummar da suka gabata ko dai masu mulki ko masu sarauta ko masu hali ko waɗanda suke jarumai ne ina wane ina wane ina suwa ne ina suwa ne yau ina suke babu su babu kayan su ba labarin su faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ma ba a halice su ba ko da ba babu su kwata-kwata sun tafi lahira kuma yanzu din a yanzu a zamanin ka ka iya buga misali da wannan da yawa ina suwa ne ina suwa ne yanzu idan shugabanci ake ji na ƙasa ina su murtala ina su sallauna ina su tafawa balewa a ina su wane ne ina su wane ne idan waɗanda suka yi mulki ake ganin da su ne su ake yi wa jiniya su ne idan an zo za a tashi su ne idan za su zo gari za a tashi 'yan firamare daga firamare 'yan sakandare daga sakandare su je a jera su a layin da zai bi da ba haka ake yi ba amma yanzu ai ba a yi sai shugaban kasan ma ya zo nan gari ya yi tafiya sama maka damu ma za ka zo kana tafiya kasuwa a ce shugaban kasa ne zai zo kana mun shi ma suna ina sun tafi to duk wani dan adam da ka sani zai zo ya kare rayuwarsa zamaninsa zai zo ya kare kuma za a daina jin duriyarsa sai dai wanda ya aikin alkhairi to shine ba za a manta alherinsa ba وعن عبد الله بن عكيم قال خطبنا ابو بكر فقال اما بعد ابو بكر ترى من خدمه سيتي بايا هكا فاني اوصيكم بتقوى الله ان يمكو وصيه كجي الله وان تصنعوا wa tasnau alaihi bima huwa ahlahu ku yabi Allah da abin da ya cancanta wa an takhlitu ar-raghbata bir-rahba ku rinka cakuɗa ƙaunar rahamar ubangiji da jin tsoron ukubarsa kuma kada mutum ya zauna kawai shi kullum yana neman rahama ne amma baya tunanin ukuba zai iya gamuwa da ita daga Allah ma'ana karka karkarin jayar da janibin raja ka yi ƙasa da janibin arrahba wani mawaƙi yake faɗa fakun bainar raja fakun bainar khawfi war raja misla ta'irin ka zamanto wato tsakanin jin tsoron ubangiji da ukubarsa da kuma tsammanin rahama ubangijinka tsoron ukuba tsammanin rahama misla ta'irin kamar tsuntsu ne mai fuka-fuki guda biyu tsuntsu idan yana tafiya za a ga fuka sun yi balans lokacin da yake tafiya ko to haka kai ma da ka tuno rahamar ubangiji kai Allah zai bani aljanna nayi sallah Allah zai yafe min zunubina nayi azumi Allah zai min kaza to ka tuno kuma Allah yayi alƙawari duk wanda ya ƙarya zai masa hukuma Allah yayi alƙawari duk yanda ya dai wani Allah zai masa kaza Allah yayi alƙawari duk wanda ya kaza zai jefa shi a wuta ka ringa tuna wannan idan kai wannan shine zai sa ka rinka tunawa da zunubin kana istighfari kana aikin alkhairi kana istighfari haka ce ake so rayuwa mai kyau amma wanda ya ji rinjaya da janibin kaunar rahama kadai ya watsar da janibin tsoron hukumar ubangiji to za ga ya ji ya fada cikin musiba ta yadda duk abin da ka faɗa sai ce ai Allah zai sauke ai Allah zai yafe mu ai Allah gafuru rahim ne yana sabon Allah yana zunubi ai Allah gafuru rahim saboda ya yi rinjaya da janibin me raja haka sai na Abubakar yake faɗa wata jima'o ilhaha bil mas'ala ku haɗa tsakanin naci wajen roƙon Allah ku rinka naci bala Allah yana son bawa mai naci in ya zo roƙonsa an gane ko da bambanci tsakanin ubangiji da ɗan adam shi ɗan adam baya son mai naci duk wanda yake maka naci wajen roƙonka to za ka baka son sa amma lamarin ubangiji kuwa ya fi son bawan da yake masa naci da azahar ka roƙa Allah ba ni Allah sai mun da la'asar ma karka ji ka daɗa gayawa magariba ma kai isha'i ma kai malamai suka ce iya yawan addu'ar ka iya yawan yadda mala'iku suke ji sai su ga ubangiji cewa ya ubangiji wannan bawa na ka yana ce ya roƙa lokaci kaza ya roƙa lokaci kaza mun kuma rubuta roƙonsa Allah ka bashi ba wai kai wanda zai zo addu'a kai ya roƙa sai Allah ya yi mun kaza shikenan ya ma manta ba a ana son wanda zai naci ya rinka yana yawan maimaitawa kamar yadda alkur'ani ya nuna da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha athna ala zakariya wa ali baitihi ina shaida muku cewa Allah ya yabi annabi zakariya da iyalan gidansa ta yadda Allah ke cewa innahum kanu yusari'una fil khairati suna gaggawa wajen aikata alkhairi shi yasa nace muku annaja annaja ko nace muku alwaha alwaha shine ku sauri ku gaggawa ويدعوننا رغبا ورهبا الله يكي سنا روقمو da zakariya da iyalan gidan shi suna roƙon mu suna masu ƙaunar rahamar mu wa rahaba kuma suna jin tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in sun kasance masu jin tsoro wato gare mu ya ilamu ibadallah ku sani ya ku bayan Allah annallaha qadir tahana bi haqqihi anfusakum ya Allah ya bada ala zalika ba alkawari a tattare da ku bai kawo ku alkawari da ku za ku bauta masa wa shara min qalil al-fani bi kathir al-baqi Allah ya saya a gare ku abin da yake kaɗan kuka bashi kaɗan kuna tsammani ya ba ku mai yawa alkalil kaɗan ne shine in an ce fan kullu man alaiha fan ya fanin meme mai karewa ne alkalil alfani kaɗan mai karewa alkasir albaqi baqi mai wanzuwa mai tabbata wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa yabqa abin da ke tabbata yake wanzuwa ku yi aiki a duniya ku yi sallah ku yi azumi ku gyara zukatanku ku yi aiki alkhairi ku yawaita alheri duniya kaɗan ce karewa take yi amma Allah zai baku alkasir albaqi mai yawa mai wanzuwa wanda baya kaucewa lahira kenan ولا كتاب وهذا كتاب الله لا aja'ibuhu. Wala ولا يطفئه ولا يطفأ نوره da littafin Allah a gabanku abin sabata baya karewa sannan hasken hasken baya bushewa shine wala yasfa nuruhu fasaddaqu qawlahu fasaddiqu qawlahu ku gaskata magana alqur'ani wantasifu kitabahu ku bi abinda alƙur'ani littafin Allah ya zo muku da shi na nasiha da jan kunne wastadi'u minhu liyawmil qiyamah ku nemi hasken alkur'ani saboda duhun tashin alkiyama wa inna ma khalaqakum li ibadati Allah ya halicce ku ne kawai dan ku bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa wakkala bikum kiramal katibin ya wakilta a gare ku marubuta manya-manya sun yi mala'iku ya alamu da ma taf'alun sun san abin da kuke aikata na alheri ko shari'a Allah karfa mun asiri